mataimakin shugaban of ya yi corruption. Now the shugaban Najeriya Yemi Oshibajo ya ce yaƙi da cin hanci ba zai kammala samun nasara ba sai an samu nasarar dawo da kudaden kasashen Afirka da aka sace aka a bankunan Turai ba tare da ginda wani sharadi ba. Yana mai cewa duk shekara Afirka na asarar dala biliyan hamsin kan cin hanci. Oshibajo na magana ne a taron shugabannin hukumomin yaƙi da cin hanci na nahiyar Afirka na kasashen da Burtaniya ta yi mulkin mallaka da aka gudanar a Abuja. Oshibajo ya ce ya zama wajibi kuma ya yi amfani da kuɗin da aka dawo dawo da su ɗin don amfanin al'ummar ƙasashen yadda ya dace. Isolated and rejected by Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci na ƙasar Namibia, Paulus Noah, ya ce akan mai da jami'an yaƙin saniyar ware a cikin al'ummarsu. Yana mai nuna fargabar za su ma iya rasa ransu, amma duk da haka ba za su yi ƙasa a gwiwa ba. Tsohon shugaban mulkin soja na Najeriya Janar Yakubu Gawan ya ce zamanin su ba wannan illar. Yana mai ba da shawarin bunƙasa albashin ma'aikata don ana su zuba ido kan kuɗin da za su zama na haram. Muna tsoron Allah a lokacin dukan muna tsoron Allah ko kai head of state ne ko kai permanent secretary ne ko kai commissioner ne duka muna tsoron Allah kuma eh, wato mun yi alkawari ba za mu zambaci mutanen Najeriya ba. Tsohuwar shugabar hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya Farida Waziri ta nana ta salon da ta zo ta ɗauka na bincike lafiyar kwakwalwar masu almundahana. Domin abin yakan ba mamaki inda wani zai sata kudi ya je America ya siya gida, ya je London ya siya gida, ya je Dubai ya siya gida, ya je South Africa ya siya gida. Sai je ce investment ne shi ya ji daɗin yana da investment to yanzu kan tsammanin wannan kan shi daidai ne kuwa ga yanwan shi ba su da ruwan sha shi yasa kwarai da gaskiya za a yi ta gwada su a gani don mai hankali ba zai taba irin haka ba mukaddashin shugaban hukumar yaki da cin hanci na najeriya ibrahim magu ya ce ba ma fara ganin irin dirar mikiya da hukumarsa za ta yi kan waɗanda ake tuhuma da zarmiya ba mutane suna zuwa za su sace nan su je su ɓoye a ghana for instance ko sierra leone ko gini bissau so yanzu wannan muna su mu packaging abu ne so da barawo ya sace nan ya tafi can a take za a je a ɗauko shi ba wani dogon turanci a ce. mutane sun ce sun koyi abubuwa daga najeriya na yaƙi da cin hanci da rashawa ya ka ji a ranka. a daɗi mana amma ba su ga komai ba tukunna ba mu fara ba tukunna. duk wannan aikin da ka magu kana nufin ba fara ba. <laughs> wallahi eh ya gaskiya no ba mu da problem amma za mu yi na ga maka ba wani wanda zai tsira Hukumar EFCC ta nuna hotunan mutanen da take tuhuma da zarmiya da rubuta biliyoyin naira ko dala da suka wawure karkashin hotunan su. Hakanan ma da 'yan damfara masu kera dala ta jabu da kuma bokaye masu taimakawa barayin biro da layu ko lamura irin na dabaru. Tsohon shugaban Afirka ta Kudu Thabo Mbeki ya halarci taron da ya samu shaidawa sauran kasashen Afirka da Burtaniya ta yi mulkin mallaka. Nasiru da Malika madar Amurka daga Abuja, Najeriya.